الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أن تتقو قبعتي من سنة شعبان 1431 na haji hijira na haji dai ya kalenda ya hijira ko ya daga makawalo madina na haji ne ba ta fugu oguni ya sa gutu ya 2010 ya kalenda shi ne ka sai ki goye jiki ne daga kafin littafi ne ga aqidatu salaf ashabul hadith ya shekul islam abi usman asabuni ce ki goyo in gafara ya ki kasu gibe idan shafi na yi 50 nan arata ko alhamdulillah ahlus sunna ji ya ki da ga yanzu bayani ta ce ki mu biyu sai bana ne sallallahu sallam ga inna rajula la ya'malu bi amali al-jannati fi ma yudu an-nasi huwa min ahli an-nar wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli an-nari fi ma yudu an-nasi huwa min ahli al-janna idha habibul tijmi al-janna bayna rajulin ashe jimi ashe jimi no kula ma tabir ke bilu tijmi no ta bayna rajulin ashe jimi al-janna ti yaga ila kafin shi jimi ne Eh, a da bayan da ci da ya ne da shi yana kisa da ya zai jajiri ya zai jajiri ya kuda alaihi sa sallan ma da ya ji minu wani ko fa da mai ko jimi aljanna a tingaga wayo ike la bayani da yani ya ce zanen yiyan ya kuda alaihi sa sallan tingawa da sai na na ko da kisa ya gida kan yahud na wai lajin hajjali da halittu nuna la ilaha illallah ku sai ga la ilaha illallah fi da musulunci fe jin hajjali nan fatan na shi alamar jona lauza ga yanzu bayan halitta shi sai ga sai ci gudan da za ta ne ba zo ta ci gona ne halin sunna ji sai ya jiriya za ka za ka za a da alijan na halitta yi na ko za ka za a da na ko ta za ka zagu na wani halitta yi na na ji mana hajjin halin sunna ci jama'a ma'aja na mana hajjin halin bidaiji a tilaga ebona ahlu sunnaji aja sai lotun guru sai e lotun guru da na sawo kulubuhum wajila sai ma aja sai ku aja sai suna eh ne kuji wato a yari ke jingwa kuji ta da janna amma jiriya kita ta yin gani bi imani shi ne ayo ngamala da ga zagan mu'minun anta nga wannan su'aluka iya ya di da a daga nuna bi da ana bidiyo ko ma wagu ana muminin insha Allah muminin yau kun ga ba su yi kinan ko ma ala daga ga mu'minin anta in ga mu'mini wayo ga ga amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi sai kan in eh, shanduru waya mini hutan da wani wajibi waji gege ga malal sunnaji haja ga waji ya da kaza za kaza shahidu yayin babu la yukalu fulani shahid babu ne ga ga a ga za kaza shahidu yayin ko ko ma ma ganci khawariji kawariji kilab alin nari na shi a kayan shi ne yi nonin kawariji na shi alaihi sallallahu alaihi wasallam ga na yana daraktuhu ni ga kun yayi na ukati lannahum qatla ni ga kun ake ina kun adawa shi na kawariji na shi alaihi sallallahu alaihi wasallam ga a kayan sa da shi wani kawariji na shi a salafu ji fassara yin allazina ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ko a jima fasara ga yake khawariji shi a cikin agabo mutu shi wannan khawariji shi na ji alaihi sallallahu alaihi ga ya tulu na alal islam a ce ku musulmi a ce ku musulmi shi a ce ku musulmi shi a ce ku mai addini shi wa ya da'u na alal awsan amma ja ke je dibu ta kuti nan hadi lawan ji ji ke da lawan ji ya nan ko zo ga sifa ne ba ta sifa nan kawariji Jiji, ta ji za a sanar mai ji a sai na musulmi da kyawa zando na maga musulmi ga kafiri na kafirci wacce kagon da su musulmi wucin wata shi zane a hmm? na gauni kawariji ji a jashe a sai bula ne ke musulmi ji alalima in za a sallam ga laisa almu'minu bil lahan wala ta'an wala alfahish wala albazi mu'min ya buku kike za mu'min ya ga banza mu'min ya ga safaja sanan magan lana buke zanan lana wuce ga ta ba za wuce ma ga da wuce da san wuce da ji wuce da gada da rin da bi sun lana to na ga wannan kawari ji da sifa ne ji bayani wannan aji a sai ji ahlu sunnati ahlu hadisi sai ji tuma ga mulji a yau a ti da ne da jawo ta ji hanga ko kawari ji wasu a sunan ka sai gota bayan gulu na gaji a yi na a fada ta bile mai tuguru na soja ba ta na halwa ne ada al'amunin noci wani tsakusa wani gun da zanen ciki ara jaye fake jiriya zanen gaza wata su shi yi a shironi gamala aja a shahidi sai da kudu shahidi mai sai da kudu na zai ga ruwa su shahidi ya babba alkhairi ya fi da yi kina wajo ci dai ne sai ta ala kina ina majo ci kuskure nan sai ki fadu amma wale da wajen zama su shi yi man an ba aka hada zai labari da nufi zai labari da nufi alayyar na jigiriya amma ne ga ciki na tafsir na kwamiti joyi na dana nan in cana jifo amma da waye tafsirin sai buji gonka su ga fahimta أنا شتوني حسن البنا سيد كتب محمد كتب الهديبي ومن يتجي استشهد الموفمنت والإخوان المسلمين وعلى رأسهم سيد كتب بل حتى تذكار سيد كتب جوتو إذا يشك تاكي إخوان جوني جلد يعني tare da yi na duhatun lakubatu sai da ke yusuf al-kardawa tunan من سيد كتب الجاء الإسلامية في سيد الله كاد ويشنا المولد الظلال المولد الظلال في أقصاء في أقصاء الظلال نذكر لي في في ظلال القرآن هنا كي ربيع السنة المحدث المدخلي ربيع ابن هادي أمير المدخلي بتاعت نجوكاتي الدعوة اسلاميه ala akidai ta sai da kutub ko ke littafi mai gan الحد الفاصل بين الحق الباطل وجه لدعة نيجان عقيدة زي الكتب في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكتب النجمي وكان النجمي سجل رجع النجمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سجل ولوليا na ba sai da kutum nan da mando amma ne ga zanu ci aji safu ya rabiwa kuma na aji adalci ciyawa. ya gona wani rabiwa jira jiraja sai da kutu bare amma yana yi beji a cikin rabiwa sai zaɓi nan lamarin go a shek muhammad a shekh muhammad nasiru jini al'albani cikin bandoro na gargar rabiwa ya zaɓi ko wace na rabiwa ko wace ne ga yana wajen janin ìmá bẹ níbi nígbà púpọ̀ ìmá òun já èyí yóò jẹ́ sọ́jú já èyí gbà láwù ìmá òun sọ ìwà àwà tàbí kí náà tàbí sọ́n zúti àná tó ti mú bí lọ sọ́n zúti ọgbẹ́lẹ̀ kọ́ bàbá yẹn jù wà kápò náà rabi ka su hawa ne islamiyya alaƙi da da da da shek muhammadu nasiru jini al'adani aka ba bugun daga nawa ga da ne ci sai da kutu wani ba ta gaskiya ne na na mai lauda sai da kutu wanda ya ilimi usulu ya adini a ta ba bai furuwa hmm. a kidan ya kuwa ne a musulmi ba ta wajen muna hamasa ba ta wajen mai ya hamasa a tare mu da gaganci suku wane ganyen na shi amma mace ku dafi nau'in ya zashin rai daga mace amma su cikin goyi fa amma ya ballaji gaskiya shi zore na ga dori ta fi shi waliye ahmad ibn yahya annajin ku kali ta fi tigan najo bayin markali kali ta fi tigan najo rabi'ul madkhali kali ta fi tigan najo ad-dawish kali ta fi tigan najo a shekh muhammad nasiruddin al-albani to samin ibn baz فارس فوزان فوزان اذا انت باتا قبل متفرق قاتشي بيتيا هيك النجم خاتاته محدث الديار اليمنية مقبل الوادي وكل تاتجي تتيا لما النجم النجم نجم ردود متفرقة يا دعوة سيد الكتب ما دعوة وشي سولني يفيد عن تفسير يا المجتمعات الإسلامية ينني بي يبع تقول ما هو الأمة ومن يا الأمة جي ينني بي to ko digan ga rami bil ilja ya kibaru ai matal hadisi ne ci zamani ne ne ale da ne da ne mutum jiya ba no ci ye ga a shek baka suna abdullahi abu zaidi a din ta gara cikin yin mutum sai da za a ga ga annabiya ta zabiya ka annabiya ta zabiyo na wasiya yan zinariya ko annabiya ta zabiya na yan zinariya da turanci akwai golden advice me ce ku zana zai ji da wata kafiri nan zai ce ku zana ya alhizbi yuni shi zai ce ku zana ya sashi kwayi wala ji wal muslimun shi ko alkutubiyun ko tafsiriyun ko boko haram da ne ya tara ne ngobe su ne yo muta fada kan je yaji ka yi yon a cikin makru abu zaidi ne ne rabiu jina wuya kaza kaza kaza rabiu sai kawai da abu yi wala kayan nan na wani publish wani a shek salul fauzan da fauzan mu sai ji abu zai diga in gani na ga kawo ga a ga wajen mu publish wa kuma ji da izini ga dalci sai ji wani wani ga kai da tijinin daga jiya da gole ya ga ladi kiyayen ladi tafiya tare to kan wayo ta ga kawo to botu yo position haji fara je ne na gani bitu kita ni ta ne ga alhadul fasili bainal haqqi wal batil na mu gani ta shi wancan ba ba sa doga alhamdulillah la mazira alayhi daga nake mu za mu ce sai da shi we mu lamarin mu man najrabi wajin jasa ya hadisi da na cika man najma yutazkiya ga rabiu man gagarin na cika ga alƙawlin bajini fi sanayi ɗayin mace ala shekhi rabi wa ne ga na je ne ga al'albani ta zai bin ba ta zai usaini ta ga yin amarin yaya najimi ta ga yin zai ta ga bajin rashidi maji da kakayi doro wala gijo na shi ji alhamdulillah bal a shek muhammadu nasiru din al'albani ga hamilu da jari wata shi a al'adura hakan wa a kuna a shek rabi da ne latu ta yajar wata abin kun jabani nan ga iya ne ga shek rabi mu almarkali na layi lagar da gane lafi bai kushi ba a biyu a tsaye za ya ga wani waje bara a bin man na ta ce aji hudu ban na zai ji tsanu ya haɗu da ake fitinan gaskiya ga nan dan bidiyo shahada ya zaɓi alijanna ya ga guba adabil wasa madabil aini ko yariyar eh, sifa imana mumin gato zando da gayi mumini na da ajiyar da da shahadatun bil wasu bi na biya ko amma a da shahadatun bil aini wai mala hasan malam gimba mala adamu man mamudu ko wa da alijanna wa ma waya dalin alu sai ya jani a sai na na gasu na zane sai za ka zama da ajinin ko za ka zama da ne sai ji gane ko ba da wata gidan ba da yi asfalu almumini kuma asfalu mushrikin ko zara da mushrikin ni zakan ji ba ba ya ce in ka kan ya ji hajari na na ya ga oh ibn nadi sa da da aljanna alisa wadda da jannan halin ga ido na amal ko bi da amal kuma malotuwa lotuma da yau je ka ce da bagwai gaji zugun alibi za a gata alibi kiyaye mace ya zanne jo alibi a gata alibi kiyaye mace ya gemu ne jo alibi ga hukun ba a ba ihe a ga kan bagan gani bi neman caji a da jannan a gata alibi kiyaye mace ya giyan kafirai ga gane tun daga yi cikin a annabi ga Allah wa alau bima kanu amiri Allah ga da limiyan Allah ga da ilimi da gina ji a sai jinan ruwan da ci ke gaga a da aljanna to ga da litafi um, na mistariku da sai ne da babu sa'a da sai ne ne ibn kayyim shan da bayan man jije especially ko kiya atfalin mushrikin ko zararin mushrikin wannan ko daga wuce da yawa all in all dai eh? ta kama ne bin mawabe mukayyin suke kube a nan ba ne dai wa ga holy hall nan wa a duniya da ga ka zan da aljanna ne ko ka zan da ananiya sai da kiyo sai da nasi na yi mace fi je wani sandoro shu ba ga ce ta zuba huje ki mace ne za masu tana kamar ahli janna fa bi amali ahli jannati yamalun wa ahli nar fa bi amali ahli yamalun ijmi a jannaji ijmi a felo ijmi na jima da ijmi daga a felo wa ga gan ga ga gan ga na da janna ga gan ga na da na da fi jolo wa ce ga na da ko ga ko da ga malla annabi sallallahu alaihi wasallam na kawo ga gawa cikin za ga ga ga ga wa wala usa ki Allah wa la da jana Allah ahad min da ndoro ta kiyan sai ci ba da balo sai na na ga ta hajji kana sai ci burji ngado sai ta ba yi fadla yi bura shahadat liman ma ta da islami الشهادة لمن مات على الإسلام لأن عاقبته هو الجنة شهادة لو للوغا زيدغا تتكي مسلم جونا يجتبه الجنة قال المؤلف رحمه الله ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنه يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي ارتكبوها ولم يتوبوا منها فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا ولا يبقى أحد من ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا ومن مات والعياذ بالله ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرته إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيه منتهى من قوي شاهدونا ahli suna je jiri liman ma ta islam ya zage zai ga fita sai musulunci wani an na akibata wa jannatu kide je ce ba za mu wuya a jannatu فإن الذين سبق القضاء عليه من الله لا نجي تشاكا لأني يعني تنشي ومشي قد عنشي قدر يتشاكا لأني يعني قد عنشي يعني أنهم يعذبون بالنار مدة للذنوبين التي اكتسبوا ولم يتوبوا منها يبدأ يتشاكا قد عنشي جعذابا مدة لوكتين التي للذنوبهم يبقى ذنوب أبونا التي اكتسبوا ذنوبنا جعتجنا ولم يتوبوا من عمل توبة من وجه لغارا فإنهم أيضا عنشي بينهم يرسون أخيرا إلى الجنة فإذا عنشي كوشين karshe da za ta nan wallahi fa ka ado shi na musulmi na zan dole na mayi na wa ke guwa wa ke guwa na ba fadlan min wa min wa minna faral daga ba sai ce wanda ramana sai ki gyaran da fariya to yana faman mata wal iyazu billah sai ce goyi sai zando daga biya hankali alal kufri ta ce kafirci no sai ce goyi da kafirci fa maradduhu ila nari da ke ba ga Allah daga yan tsayin wayo ne la yanjuni na wa ga gwa daga yana ba wala yakun lima kali fiha munta daga yana ma wa goyi nan wa di da zuba ma'ana eh gugu na wa goyi wani wa daga lokaci kazan go ga su ko ga zuwa musulunci ga ya dini na sai ce gwanon inna dina inda Allah al-islam lalle a dini bai ta ce lai musulunci wa man yastaji ga al-islam dinan falan yuqbala minhu wani ga dagwa sun adini ne ce mai musulunci nan ce ta gwaji wa wa fil akhirati min al-khasirin ta fa al-qiyam mun ga ta da min zai jaji sara musulunci ne da ai nare lai a dini bai ni bo ta gwana

muslimun har ne annabi ya kuma yaji nan jinan kuma wala jihar da maka bi shigan mu za jaya ya dubu tare a ya dubu ta ce shi yawon to za ce cin annabi ibrahim ya annabi ismaila wani ga annabi musa ka yana ne mai ya ba su ta go musulunci ya ba su ta ya ce sha da musulunci ga ya ba wuce na na barki su ko ko ga wa aslamtu ma sulaimana bi rabbil alamin na ba su ta ya ya ce ki tamba gari da annabi sulaimani ma'ana mi halu addini ya musu mi halu ba ta soci mi halu addini ya soci ya soci bugi na dubu yo addini ya anabi anabi sulaiman tare da zani bene addini kike jo addini ya musulunci amma zando da na ta addini da to ka ni addini ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya addini ya annabi ga annabi wanda ya buta wani fanima amma bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam tunani nan zandoro alagwa tun addini tun addini da ci kuma da addini ya musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam bana لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي وصلت به إلا كان من أهل النار زاندورا عشيشي ويهودي ونصارى in sha wasu akwai nan wani bisa sallam da dena in ce gan wani ajiye ma ni bai na wani bamar bai bai ne ha illa fa ta zane ga sai da ni ne ta gimi ne shi addini ya musulunci na wani arkanu wuto ko na alin gabu ne a islam ala khamsin amma sun ji ta ce wutu shahadatu an la ilaha illallah wa yushhadu da wajibu ta bi gaskiya na sai Allah فأن محمد رسول الله أنا موالي ما تجي تجاتيكي وتقيم الصلاة لا قال لك وليكني وتؤتي الزكاة ولا زكاة وتصوم رمضان وما فيها غير رمضان وتود البيت وما جاء جاء كتان تيكي عليه من هي مسلم شو جي مسلمين بما وغفيجي زغزان بيه وقوة قد قابوا إما أنا قال مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويجي مسلم غير أنا مسلم غير وقوة لجي قالوا لنا نجي أبوينا قال لا دين يا مسلمين na addini na soci na gwanon ka annabi sa alaihi salam ga ci addinin musulunci na addini annabi muhammadu kafin annabi mamadu ga wago amma da ga sashen a nasu na jijin gudu da maza bai hana shi wani a ga annabi sa ga ce maza bai hana shi a maza bai hana shi a cikin ga wajen to a daga addinin musulunci na addini wani zuwa na addini na masu ba har bai tashin kiyamai لا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يدرهم ما خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك هذه هي مسلمين كنري علوم ما مسلمين علوم أهل محمد بنا أجعل زيدي على خير كان من علوم مجونا فجاء كنتم خير أمة وخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فجاء علوم الذي على خير كان يجب علوم تمولي لك وعين ya tilide musuluncin na wajen alaka da al'imani wani alaka ya al'imani da al'islamu na zai ga gagan kafu na ga al'islamu da al'imani ta ya gani na san ga al'islamu a yi ta ya zahiri sallah azun zaka haji da sadaka tsariya ba kuranu da ne ya ta gani al'imani ta yi ta fiye al'amalu alkalbiya ta fiye yegba al'iƙiƙadu kadu mahabbatu a tawakul a rajawu ko alhudu alinkiyadu alkhawfu mere da ta gane kafu na bu ke ke bana kun ga innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati alayhi al-islam da alima ya su ke bana aya ne aya abun da alayhi al-islam ya alamal zahira al-iman ma ya alama al-batina ko ba zai lafiya ga qarat al-arabu amanna kul lam tu'minu lakin qulu aslamna wani ga aslamna ba wala bi kula aslamna ba ne wani ga al-islam ya al-amalu zahira al-iman mai al-amalu al-batina da wani guba ko atu fiye don aya ne amma ga ba nan atu al-islam tun kawai ne amma tun al-iman ya nan tun al-iman ga ga dabu kuri ba ta lati ga inna ga inna dina inda Allah al-islam ali al-islam ba to imani haka gunin ba wannan da ji ganewa amma wai ba na kimanu kawai yana alilin a masu islam ya ta al-islam ya ga ni wuce ne تباطل الناس نجا فالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني جاي ما عندنا هذا سجل جواد جواد بتاتير بو سمنالو جواد بتاتير دجبي كاني نونا فبو يسونه سيكي راتي غن لغالنا ولغا صيام من من اركان الاسلام اما لا ده ga ga mun diji babun nan sai bugo da alaka al islam da al imani da zaji ta ma'a iftara kawai ahli suna je jiri ita da doro na gasu take musulunci wani da ta buya a jannan amru ibn as radiyallahu anhu wa a da sai fi zai je sai ci gir ya mutu bai a shiga wani anabi ne ko kun yi da anabi ne anabi jo ya wani anabi jo kaza kaza ya muku ga sun da magaji damuwa mun ga sai lawo ke ci ginin kayi wulo musulunci ne za yi wani wani ba muhammadu sa a sanin na musulun gonga su kan gaya na wani do kashi kyan ji dawo ba suna imani imani sai gomu imani sai kwa su kan gaya wuya sai ba mu insha Allah sai ta wani da aljanna ne da ya adabi sai na bakari muhammad aiwangi adabi sai na umari muhammad aiwangi wuce shi lokaci lo ga zuwa ga gaji zugu lamari ci da ke da gwa abu lamari ya ji mulki kun babu na ji mulki kun babu da gaskiya sai da gaskiya da shi mun ga zamani a nake wani kan ga gora yin yau da ba ku yana janna amma ba ni na fito ne da shi ne fitaci a ita da gwa ya mu da wani shi sada a nufi don nore da su lore kawai na wasu jin kuskure na nufi zai tare da lafi mu ba sa ba fanda wa jira ko ina daji ishi yado jani daidai dai wani lada guba mu gaji ishi yado jani kuskure fanda wa jira wani lada ni kuma da to tubayin na wasu nan ku zaɓe shi shida ni ne zamani aka ɗafi shi zai yi zage gishe don gaba ba kila wani da yawon kandoro kiyamu laili kandoro kuranu ga kandoro azkaru kandoro ka ilimi wa kila wai fa wai da wani muke ga ya wai gini inna jahannama la ta da ba kenan sai ne jahannama lugwa ba ba ya a ne ga generally ga za su ce musulunci ta ce imanin wa da aljanna kai zama za su ta ce musulunci wacce ma da aljanna zanoci wadda sai ta kada ya ni ga yabo ne shi musulunci ya ji a maji tuba a matawa a magada wayar sulu ma duna zari kalimai ya shawo ba a ya tun kirkin cikon cikon da jafi ya tun da ya shi yana nan ga wuce shi a bi danin nan ka maga ku da na a cikin azaba a da ku ce ya bai fara la yato yato na mala annabi sallallahu sallam ga ce ta ga akhir jiminan nari man kana fi qalbi miskala habatin min iman ana da miskala ya habba ko miskala ya zarra ya imani nan Allah mata wata daga yana eh, wani ya billah alal kufr fa maradu ومن مات دعني مقا سوال يا بجلال الكفر فمرض فمرضه الى النار لا يجو منها ولا يكون مكانه فيها منتهى لاندو أنا مقا تاكي كافر شي يجب يتبع يزعون شيء يجينا وعقا وعقا فإنه وشي بوا كو وما أزو لدى فإنه بوا وعليك كافر جعل كافر جعل جنرال كافر فاتا دانا أما أنا تعالي قلتا كذا تجيني نو نجم العجنة على سنتي وجماعه تعالي بنا ذا شنغان بوش taji mini ru obama taji mini ru bill clinton taji mini ru nan na kunji manajin ahlu sunnati wal jama'a ja sai bala wabi yana wa tutana wanda kai jagai belo ma da musulunta wanda kai jagai belo ma imani ja wanda kuka nuju jajili na kun ga alubu sun juju jajili ne bai dalile na yau ko wasu ta kafirci ba ga malla ahlus sunnati wal jama'a haja da kawai da ya al'amur bil marufi wannan yi an mun karbi a da kaida da shi gwamnati waga zagaji forin da turi da makan wayan da tuni da nan shi shi ya kaida muke ji dan zai ne ikhlasi Allah lillahi dinu al Allah mun ga wa dinu ali satanu annabi za a sallama ne mala amalu ya niyati da duk ba ta sai da an wangi kamar ka ne ke da wasu inna ma likulli imrin ma nawa man kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli wa man kana hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yanjiwa fa hijratu ila ma hajara ilayhi ko da ndoji hadisi wanda bukata yi fasar ila ba ne ga miniya ko ne za tanga hadisi wani mai tubu ta kan wayar tudu da wani ilimi adu ilimin ana ni wa man tabani da zai diga la tumi na wa ma ana minan mushriki ba le ga ala basirati ma ga yi ala ilimin ta tiya ilimi ne wa ke sabe ne wa ke lutun ne ne wa ya gane sai diga ta muru da nasa bilbili. da sai da foro ga tunguri watan sauna an fusakun da mai lamini ya jibatan wa antum tatluna alkitab da mai balita fi afala takilu da ke da hankali anan sai ya kan masalin limari ya hamilu asfara zai ji bai dina cikin lokacin biya nake ba ga ta ji nuro na ni tashi kuɗi su mamaye da amfani yanzu kuɗi zumana ya bani da amfani ma kama da annabi sallallahu alaihi wasallam kama sallallahu alaihi alimun nas alkhaira zai la ala khairi yuzu an ji jinan wayan sa nan so jalaminu ba ta nan kama salil fatila ka ga fitila nuro to dai ulil nasi wayan la afiya ba an ji ko to duk nan sa jalaminu jinan sai ci goyo sai ta luga shi da mu da annabi jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ga da ga ne fa fari ta sai kunguna shaga za ka zaki lawa bene in shaga gan in a kira a shujo ba feje batun guri in ba kai waya eh, batun guri mutum kai mutum kwani gan an an ga ka kan waya tun za kan waya ka biya miki ko ta ke da ka biya wuce ma ka biya wa ga ga wajen ta ga ni bin ci ga lele miniya sai na zane ga ganwa duk wani mutum guri na in ce ka gwamnatin da na wasa nan mai da hikima hikima mun ga ikiyo yan doro wula da da na goyi nan wula da kiyo kula daga na nagoyi nan la yudi la sabila rabbika bil hikmati wal mawizati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan eh sunna ga yiyo al hikmatu ga yiyo sunna min ya sunna bin matasarrufi din na junabu alayhi sallallahu alaihi wasallam sai da yuba ku yo ga ni bi ga ni me wala yi sun da ni jayi ila ga jibori jiban sallato ba zuma a ga annabi ba annabi ga annabi goma abin ne ya ga annabi bayan yake bici za gura take ga gashi ba bori lawo da sallah ya ne bai da jama'a sallah sallah ji babu sallah mun a ku gabe ba annabi na ne da bici da ke da kino na Aisha radiyallahu anha na yi ya nufin emi eh, ya nufin zuwa tsallan mini mu jojen gica ci labi ya nufin kata haiti na aisha nan na na aisha cin layin bari wani fusa wanke bayanin shirya ya gica a nufin jo a nufin jirgin gara tsumukun gara tsumukun ne ya layin ma ne ya layin ma a nufin sai liye ko daga kata yana na aisha fi lafi shi nun gala ala da yi ina wani bi na yi ko ta mun, bi ta a nufin sallah sallan ila bai cikin zallo he cin a nufin shiga yarhamakallah da sai je ta na jigin yana muka Allah da nuna mi je ki mi ne a ah, azumi mi je je kimi ne kubiya hadi ilimi mi ruje ne nan a daga yana cikin gaba yana muka Allah ma tulo da wani sai amma ya ga sallah ba to ko ya ji wuce sallah ba to kubiya a da bai ji sallah ba zugun ya ne ga a ne sai ga gan wanda ya ga gaban yau yau gan wani annabi ga sala nawa ne da hannun fa kula ne ba dabo ne ka zai ne ka zai ne ka zai ruwa ga gairin na dawa kula ake wajen a rai kula ka da a annabi gawa daga babu ga mai jike yake da babu ga masala alwuzu bin jali da nusunnati yake kika kafa wuce to ne da lafiya amma ala ne da ne wili da abin mu'amala na shani za a sanar shi jina wakiyo da lita jina shi jin a ya mace ci zanne yo da ne ci zanne yo da ne duniya shi jin mura'atu misali bani annabi sallallahu alaihi wasallam ku sai gana na aisha ga laula annaka umma jadi fa hadin al kufri ko kai ali ibrahim lokacin ya ni wangi wangi wuci ya kinu maraka ko ba na ladan ka ba ko ya yayi ga da ko ya yayi tiya amma me su da ga ni bani na ji a da abduna jari da ga ya ji musulunci ga ai bana wuya ka ba shi bani ne dole sai ga alibi kilau jani ai dai munafiki mu ga alibi ga alibi jojo jo da sha sai na muru ji ko abun ga zanna baki alibi ga sai na muru ga muru ga umare sai kwallo ga ga gugu bani da ne da ga daga inda muhammadu ya tula sabu wa ni muhammadu la sabu yu sai bo perception ne bai je tashi ya tiya addini musulunci a musulunci ma ni ga munafikin na ya zamani ya shekul islam ibn taymiye ila sai ji ta tarihi a sai sun ya ji ai da ga da kai ya da kan mu ga da a ga kila wajen da kamo ibi sai da ga gawa da aka bani nan a sai da a sai da refu ya lage musulmi ji a sai da refu ya lage musulmi ne ga gudana a sai fu ya sai da ya ci bayan ko amma sai da sun zaji da ga aya a sai a ji shagala ala ji shagala bai ga fiyan ne bani ne ga ya kafu dole raimi bani na gido kai laji gane ba da babun na gaji zugun annabi sallallahu alaihi wasallam ga ne gaji da shuye ne je na gwanan wuju siya amma ga bugu dumare wajin istihar ta ce manajin wajen manajin halin sunnati wa jama'a nan yana ya yin makana al'ummar rawushi kuma ji kuruju ne da shi na jima kuma na ki da guwama san wale kafirci na ci fararo ba wa wani dalili daga bayan sai ce wani kawo male ko furin ba wa alayhi na ta gudu yi ko na wagwana hula kuruju ya bane na nawa mamma sada na gar maslahana. Ina can a kinagu. ba ya ce da mai bata na bani ba ne mai bani wa gafe ne da kinan alhikima ne ga mai kiyar gida a ganin wanda bukata yin wanda to sai gani ga rufi wanda ce ta ganin musa wa kula da kaunan layinan da allah zakaru au ya sha daga ga sai ga gayu kaunan layinan ya ga bibira na daci ne wani ya da madaunar mazaunare sai ke gani da lokun fasan gari zan kalli nan fardu min haurika da waga ga fushigi ya gwa ci maganawo da ya saboda ana ga bi ta ga kin ga gani yoyi ta bugu ya ga zane ji dawa nan ku ji ki ku je to sai ku je suna ga nan ne sauki sauki sauki sauki sauki dai ali ina wa nan wanda ake faruwa nan ni ne ne zane ji dawa nan ku ne bukata mu je ku cule nan kawai don goyi zane ga gama ji dawa mutum lagu su ne ran wula a kuru jin gama lafiyar shi wasu bira alama a baka ina zalika min azmin umur a cikin galo kuma ga jima a kuru jin ke ne gaga ji wani an ce shi na lati na ga al'asr inna da insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sha Allah ya zaga a kuri da da kan ga waje dawa ne mini yana zane ga gawa ji na kiya mutu gano lafiya tu sun ne zaje ta ce min baro ko ba na waji dawa na wani sabon yana annabi sallallahu alaihi wasallam ma dufe jinan ma dufe ga ma ba la aqwamin na kaza wa kaza kila zan ce ce kaza da kaza Allah shi ma'ana yajin zan ma ba la aqwamin na kaza wa kaza kila zan ce ta feji ji kaza da kaza wa sun hajatu sun ne zaje ga ne zanna misali mu bi ta jiuna bidiyan wa ji gobi ma je ma mai mai mai mati abdullahi sai shiga na ko ne ga ba shiga bo a da ko sai marginal general ne gane ga ki amma ba la qawmi ya na kaza wa kaza kuma ba la qawmi ya kulu na kaza wa kaza faga da fatu rabbil bari faga da fatu fatu rabbil wudud fil fatawa war rasail wal wudud ya annajmi yahya annajmi wala bayani ya sashi da najmi ya ga faga ake da mukaddima na الشيخ صالح فوزان الفوزان ودي منهج الأنبياء في دعوة إلى الله ya rabi wa madkhalina wale da ne sanan mai ce dawa nan sanin goyon wata da dawa nan gari tauhidiyo saboda mun gari dawayan annabawa jo wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an yabudu Allah wa yajtanibu at-taghut sai ci da ijele sai ci mu wiba wani ga su dace kafirce wani yanayi wani lo kafirci ne ne ne nufi na kan kufura a kabaru sai bane rike da taka ne kufura a gabe kufurun a kabaru ba ga taka ku tauhidi ko a kidatu tauhidi ya shek salu fauzani alfauzan wa ga ga alkufu la kabaru wa tubata jiya amma alkufu la zaru wa ga tubata ya kufu la kabaru wa la da na nawalu gidan na walu na amma alkufu la zaru wa ba to jufa biyan ko ma da no to da je ma da ce alkufu la kabaru inda kaza alkufu la zaru ma inda kaza ko ke rike na ko ga shi ne jino al bil jannati to man ga ya bushara bi ga فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأيانين بأنهم من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره وعده وعده لهم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك والله تعالى اطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول وقد بشر وقد بشر رسول وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحاب الجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلعة وزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو بكر بن الجراح وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس أنت من أهل الجنة قال أنس بن مالك فلقد كان يمشي بين أذننا ونحن نقول إنه في الجنة ومن أهل الجنة نعم من قال فأما الذين ما جمالي shaida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wajiri amini ya alumu jonan biya yani da kita tani nan من أهل الجنة جانو من أهل الجنة كذا وجه يجمع الجنة يونا فإن أصحاب الحديث أهل الحديث أهل السنة يشهدون لهم إجليا بذلك بياتي غاقي tasdiqa minhu li rasul sallallahu alaihi wasallam e boya gaskiya eh gaskiya ya alaihi wasallam fi ma zakarahu ko ya nuce wa wa da law kuma ji alkawali ya nan sai sallallahu alaihi wasallam ibn ali sallallahu alaihi wasallam lam yashhad lahu biya wujirin najiya illa ba da ana rafa zalika sai ibn ali ba daga sahabun naji ba kirkiya da gurayo imani ba su ta kalkiya ma da bi a da aljanna ma a jirta su mun ba nan wallahu ta'ala Allah wallahi latuna ni sala rasul sallallahu sallam wa Allah utushu ala ma sha'a ne ba sai gaibi ya wa bayanu zalika bayani ya ci ga fi qawli ya za jalla ne ga la sai alimul gaibi ne wa sha ko fala fala ala gaibi ahada wa gaibu zan lura min ya illa man yusaba rasul sai da na sai ngata min ya tuci shi wannan mini sai ba su za su ci ajiyar da don jita mini ya tuci shi wannan hata ga tuci don ce ta ce ce gaji ce su mai jiwayiya ma bayani a gaci wo insha Allah wa kadi bashara rasulullah sallallahu alaihi wasallam asharatan mi afadi bil jannati annabi sallallahu alaihi wasallam kun ya ga go bashara mini fa du jaga da aljanna wa hum ajmagai abubakar sayyidina bakar umar sayyidina umari ko وعثمان أما سيدنا عثمان وعلي بعلوي وطلحة بطلحة وزبير بزبير بن عوامي وعبد الرحمن بن عوف أما عبد الرحمن بن عوف وصالح بصالح وسعيد بسعيد وأبو بيد أغنبي أبو بيد ابن الجراح وكذلك أتنا قال من قال لثابت ابن كيفي النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن كيفي ابن شماس إذا أنت من أهل الجنة وده من هي جماعة الجنة جو قال أنس بن مالك أنس بن مالك قال فذكرك كان يمشي بين أظهرنا sabit ibn qais ibn shammas to sai da zan guta a cikin yibo to na nuna kolo ku ta ji gaga hu fil jannati ta da aljanna bani wa min ali jannati gina min aljanna ma ta gaga yo na wa le ga a jiraya daga zanne gini a jannu yo ko a ya daga zanne gini nuyo ne kan wa ga guba ada ade bilwasfi a madadin tayiri ya alwasfu mumini bata da jana kafir bata madanin kashi ya tayinu alaza tuye abakari fada aljanna umaru egina aljanna yo usman egina aljanna yo aliyu egina aljanna yo ko talha egina aljanna yo zubairu egina aljanna yo abdulrahman ibn awfi fada aljanna sadu fada aljanna sa'idu fada aljanna abu baida fada aljanna sabit ibn kaifi fada aljanna aisha fada aljanna khadija fada aljanna hasan fada aljanna husaini fada aljanna zalat kubadr fada nan fada aljanna zado ne lo bayatul idwan nan fada aljanna

annabi ga lai lijin nara abin shaida badru hudaybiya gando na atendiye ku gando na atendiye ku badru ko ci da bana ji sulul hudaybiya no sai ci faru duni wa lo na aljanna wa lo ba ji kenan ba sabit tibni qais ibn shammas kuna ce ci ta ya shiga la tarfa wa suwa kun فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أنت بطع مالكم وأنتم لا تشعروننا كفنا عشان آية هنا شنا شفاية بتبنى قيبتي ديرنا لا تنوديو ودو دا بيسي دو كنو تشنا دو ودو دا دو ودو kuma da yadda wani gunwe lullo to sun nawa ke furu to sun man da shiga an yi asirci jiwon ya da wace a dai ta yawancin gudu na ci fada ne bile bayan dana ka zai ga gani da wanda da rawu da tun zaje mu dai le ga aya na ce ce busho wata ci da ne? wata ci da sule ruwa le ga aya na dai ce ta busho ta duk da kai ibn shammat ku shi bo ta ji mana ruwa le ga tun ya ga kun ya shagi munani ke ci ganar latar fa wasu wata kun daga sai labirin jitu fa so ci nabi ta ci gada nabi ma wala ta jaru da bil qawli ka jaru ba duk ne ba da ne ga sai ke labirin daga eh, eh, sai ga yuke ne ga zan ci na ma ja ce an tahbata amalukum bu ya ke ji da ji ya ma wasu la ta ci ne ma fila mu ta bi ne kai zan ne le le tu ya ji ya ni ko shi gumi da ji gigan shi mana wuce wuce ya ga ja da sabon wambu fego a ne ba babu sabi ne kai su da ga a ah, da ka kuna ta yi na zabitin mai kai sai tsaba wata cimbo kijan a gungan birin wuyan latu bai wuyan latu da tu mai leka ya ne juta ba sai bai tu ya biya e ne a nirga yi e ke yi unga sabi tu bunu kai si ta gini a rijen nuyoni wale ya ka da nasuwa wa je na nawa lamalla ba ne zagaye lokacin kirki kanan wasu su da wasu ba ga ce ta gaba yuje wasu ba ga ce ta lugo tuna wala ce ci ugo wasu ba ga ce ta lugo ya ga da tun goma wasu ba ga ce ta lugo jibo aliyayo ko jibo ajiya ga wa ga da tun goma mu su ke ba ga ce ta lugo wala to ta ce ko ce ce ta lugo wala ya ga ko ce ta lugo zaba ya yi mu nan ne jibo ne ladauna mai ba ni nan ido ga duk ido kaya ga gaga ko alkur'ani ke gagan ko ayi ke ba dai sai an sa sallan dai zan ga gashi wani fe da ga mun jikin bo wai ga zan ci ta mai garin kan kashi nan na ga mallaka da sai ce ci ta ci go sai ci ruwa sai su ne kan nan al-imam malik radiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala wajen al-imam malik wa hadisi alaihi sallam ci da iyaka inda da majalisi na albaka tunan lanofu ngai wafin lafulaɗe na romi fa na gemushe na nga tulare din wani ko mutane tedu na ji natsuwa ce ba hadisi sai nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zando ga ga wani labere to ta gare hadisi wani zando ga ga wani labere tuna ta ga ganin ga sai ta latar fa su ta kun to ka so tin nabi wala ta jaru da bil qawli ka jaru ba dukun libat an tahbata malukum wa antum la tashurun balikin ne wa hadisi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kina ma insha Allah ta'ala katun zai dole bai karshe ba na wani gaggagar da tifalala ko mazaya ko kafa'is ko alamatu ya alul hadisi shi alul sunna jona ya da jimo bayani ciyan daga nan abu talib ya alibi ga laula hana kai ban ba la kana fi sharki al-asfali minan nari wa gwena tako tako a ne ga ne da bishara ne wujani tabbati sai ya tabbati ya da abi lahabi wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran wa dana ba shi ganin ba shirauna jiri yuga gimi na saboda sai ci ga annaru yuraduna alaiha guduwan wa shiya wa yawma taqumu sa'a fa naga jin alkiyami na arkilu ala fir'auna ya fir'auna bai zai labi tura na dafi ashadda lazabi azaba na tagana mini zai ji a mini a ji wa jirga da nana amurbin luhayi alkuzayi a nabi sallallahu sallam nga rayata amurbin luhayi wuli amurbin luhayi ye yi jalu kasabu fi na yi jahannama egba ya kwaji ganin da ya sun yi gwe ne jahannama li a awwalu man sayyaba sawa'i da gwanin ga zama fa na jaji ne a nabi ibrahim ba da ci kwa daga ibada jina ce shi ba da ya kuci ne da bugu zai nasu ya bi karara ga na da oji oji tabbatar wayo na sabi karara da na da aljanna na oji tabbatar wayo wa ma suwa zalika wa da fejira jawo ya halitta shi a da zashi mini manyan sunnajo na shigan wajen riwaya al'imamu maliku ya shafi na al'imamu amadu na ambali da al'imamu abu a nufa na duka mila wuta ta nuna wajen waya wa ga da aljanna a da kila a ganga alaihi kun ga ga Allah na nayi gano cikin zamani alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah da ya gano cikin ga nazma sallallahu alaihi khairan aga yi wangi faqala bat alaihi ga wani tabbatarwa wa marru bi ukura a ce na ya gano cikin gobe fa nawa alaihi sharra a sai jiri jete faƙala wajabat a nabi ruwa ne tabbatarwa sai na murugan ma wajabat shi ne tabbatarwa a nabi gangaje na zai mafari na ajiye wa gida hannun na ajiye wa gida hannun wajabat lau janna a janna da tabbatarwa yau ya zai ba ya ci jiye jajjana wajabat lau nar ta na ji tabbatarwa yau an tum shuhada wallahi fil ardi zai je jeri a sai ki ta kin bonan ne da hadisi ne a tafi daga hadisin nan zai yi jiri ga al'imam maliku da shafi da amur ibn hanbal da al'imamu abu hanifa a yi da kirki a yi da guru na a ga wuce dokun sarar jimhuriyar al'umma ya musulmi shi shafi ne daga rari shi a shiga a da zando na jeshi lafiyar lamarin nuna ka maza bayan zahiriya maza dawo da wadda ali babu ja babu da ibn ali da ke maza ba wanda wata mamu shafi ko ne ka mamu shafi yana principle ne mamu shafi gudi ko da shi maza ba ka maza bayan zahiriya mu ka abu muhammad ibn abu muhammad ibn azmi azajiri ibn azmi mini fadala na maza bayan malikiya da ta yi zahiriya na ibn azmi ji kafin da ibn azmi bari ibn azmi bari bari ne mun gagarin ne yi malikiya guda har tu babu na ibn azmi ga tuba malikiya da zan doro ne na sai abul walid al-baji alhamdulillah wa ku ta mai malikiya ne falai to mu sawaje tirafi ya limam malik zan mabiyu ki gan na an ci ko ya mulki ci ko shaji ne daga babun na gani zuwa a da lashi mini mai yasu ne yana jirga wa jiri a zame jiwo jirgin na kina amma akwai akwali waje jira jawo ya ta ji shahada ala tayin ya min amma ya ba ga ce ta akwa da aljanna da ga ji ala ne ga ya kali a daga na jiwo to فصل أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة وبيان خلافتهم فصل ne gagan فتيا صابني دف لا صابني دف لا غنا غا يقول فاو الاربعه وانا سيدنا بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنهم اجمعين وبيان إيه خلاف إيه زين دور من ابو قال المؤلف رحمه الله ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة الخلافة بعد ثلاثون سنة ثم قال أمسك ثم قال أمسك خلافة أبي بكر سنتين وعمر عشرا وعثمان سنتي عشرة وعليا ستة وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك إلى الملك العضود على ما أخبر به رسول على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي, وهي الدين فرضيناه خليفة لرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الذي يؤخرك وأرادوا أنه قدمك في صلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراك بأمره فمن الذي يأكلك بعد تقديمه إياك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه حق الناس بالخلافة بعده فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله وارتقوا به وارتقوا وعزوا وعلوا وعلوا بصمده حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله ولما قيل له ما يا أبا هريرة قال تقول قام بحجة قام بحجة سعة قوله فصدقوه فيه وأقروا به ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إله الإسلام وإنظام شانه ووعده ثم خلافة عثمان بإجماع أهل الشورى وإجماع وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه ثم خلافة علي رضي الله عنه بيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم رضي الله عن أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا لصيانه وخلافه فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وكبت الإلحاد وقهر وكسر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم ورفع في أيامهم للحق الآلام ونور بد ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام وحقق بخلافتهم ووعده السابق في قوله عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنكم من بعد خوفهم امنا وفي قوله والذين ما اشداء على الكفار رحماء بينهم الى قوله اخرج شطه فآذر فاستغلق فآذر فآذر فاستغلظ فاستوى على سوقه يجيب الضراء ليغيظ بهم الكفار فمن أعطاهم وتولاهم ودعا لهم ورأى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين ومن أبغضهم وصبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافد والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصب أصحابي فمن صبهم فعليه لعنة الله وقال ومن وقال من أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن صبهم فعليه لعنة الله الحمد لله كو من قال ويشهدون آل الحديث آل السنة الجري ويعتقدون أما يعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن يصلى الله عليه صلى الله عليه وسلم جونا غي أبو بكر سيدنا بكر ثم عمر كان سيدنا عمر ثم عثمان كان سيدنا عثمان ثم علي كان سيدنا علي وأنهم هم الخلفاء الراشدون قال نجي مجال الخلفاء الراشدون الذين كان نجي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم توي كان يقول خلافتهم وخليفتهم لهم تسيرا لقوله سبعون قام فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة رواية سعيد بن جمهان وبيبان سفينة نقام الخلافة بعد ثلاثون سنة khalifanci su mai yabo waye iya gmawo sun makal ku shiga amsik awa sun sai bau khilafatu abi bakrin sanataini khilafa ya sayyidina bakar ya guba wa umara asharan ya sayyidina umar ya guwo

wa ba da ba a yanihin ba ne ya foyin kulafa wata yi wazanin a dal'amuru ilal mulki na malaje bashin su gaje mulki al'adodu na zanne gaji waya zanne zanne gaji waya giyu ta gi gaji waya yagi wazu ya gaji waya kwazu ma ko ala ma akhbara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da bayyana nabi sallallahu alaihi wa ya labarina wa yusbitu ashabul hadisi ashabul hadisi yayi tabbatar wa khilafata Abi Bakar khalifan sayyidina Bakar ba da wafati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan ya jili a sallallahu alaihi wasallam biktiyari a sahaba da tsayen sahaba shi wacce faƙihin alayhi amma yake faƙuji wanda na bakar ga ce khalifa wa qawlihim qasibatan ne ga na sahabi shi gan da ne wani gan radiyahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni jinina annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da sayyidina bakar ga sai la yadda addini yayo faradu nahu hidiyana yaso mai da jigan sulai da lamarin juyayi يعني بمعنى أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات النبي صلى الله عليه وسلم وان سيدنا بكر لكم سوجي زاجي لما جوجي عن صلى يصلى فلله جي أيام مرضي لوكتنا النبي صلى الله عليه وسلم هو معنى وهي وهي الدين صلى جمع الدين فرضينا وخليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا يومين يجي سيدنا بكر لا يزعنا ya daji لو لا da lamarin jeji da kaunigin ba nun gagan قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك النبي صلى الله عليه وسلم هو لا شجو ذاتي وشيز متاغوا لغو شجو ايو وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه عليك صلى الله عليه وسلم هو اللي عاشد يكون هو معانكم فنجمع سينا فصلينا وراءك بأمره يجي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فمن ذا الذي يأكلك بعد تسليمه إياك ذا الله جزء بأن عليه الصلاة والسلام ولا يقول عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر عليه الصلاة والسلام مثل سيدنا أبي بكر في حال حياتي حال يرى bima yubayyin li sahaba yana ji bayani a sahaba jigan anna haqqun nas bi anna wa haqqun nas bi khilafati ba'dahu kidan go zanna go su go yana laidan na bi khalifanci ba yi bulo nan fali zalika a tinga ga ko ba tinga ga su go tafaku alayhi sahaba jadi ittifaq sai na bakar ga ji khalifa wa jtama'u amma ijtima'u ma'ana mi sa'a kun bayani amma ga ya ci gaba cewa fantafa'u bi makanihi amma da afani gangani bi da ke makami ya sayi na baka nan da jananin prospenin hujji zane wallahi hajji ce ce ma wartafa hu bihi wartakau amma je yalatu amma da ciwon wa azu wa halau da sababi amma da izza amma da lato amma da ciwo da sababin khalifanci sai na bakari jine hatta kala abu rarra radiyallahu anhu hatta babu na abu rarra sai su je da abu rarra gam wallahi alladhi la ilaha illa huwa min jukuti bi sunna da zawadi muta daga gaskiya na sai Allah na laula anna ababakar do khalifa kai bana da kai bana sai na baka la jalifa na lamma ubi da Allah da ajibu ta Allah wa wallan ma kila lau na da gogan ma ya aba rarra alwa man ya abu rarra ma ta kulu kiwa قدنا قام بحجة قام بحجة صحة قوله أبو هريرة فين لا hujja ne a ga gane ga dai gaskiya gaskiya fa a cikin wuya gaskiya wa qaru a mai da jibe ga khilafatu umar umar khattab radiyallahu anhu da sayyidina umar sai da sayyidina umar ne istikhlafi abi ne istikhlaf na sayyidina ne ma'ana na sayyidina a jahili na lami ga jahili ga na jahili na sayyidina umar zai al istikhlafu واتفاق الصحابة عليه بعده قالوا ما اتفاق جيغان سيدنا عمر قائي حتى يقول وانجاز الله وإنجاز الله سبحانه بمكان في فيه لا الإسلام سيت موالي كل شيء بمثل سيدنا عمر اتيا لكن musulunci wai za mu شاني shani musulunci ma wa gbata sarar lokaci ce alkawari na sai ci mun ci ne abinda zamani sai na mun gaɗi faris no zamani sai na mun gaɗi rumo mu sai na mun ga ga ga ga musulunci je kwa afirka abin yi bai ni ko zamani sai na mun gudu ثم كان يذوق خلافة عثمان خليفة سيدنا عثمان رضي الله عنه سجل عند سيدنا عثمان بإجماع آل الشورى بإجماع آل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ثم إجماع الصحابة بيننا ورضاهم به أما إذا جئوا حتى جئل الأمر إليه هل الأمر لا عده يقول ثم خلافة علي كان خليفة سيدنا علي ببيعة الصحابة إياه يبيع لصحابة جيونا حين عرفه ورآه تقول تقول hina rafa ta kunu biye nan wara ha kullu wahidin minhum zan ma kullu yaminu bin radiyallahu anhu ahaqu ahaqu al-khalqi wa awlahum fi dhalika al-waqt bil khilafa a cile ga zali goyo jalifanci ga zana maje jalifanci cancanta goyo ga zamani din Allah sai na aliyo na wala mai tajizu isyanahu amale ga goyo ne zali bana wa khilafu mo goyo ne zade cin da gangani duniya mana sayyidina ali sabe patan baya jiyo ta kuna sabe ji ko ga amale ga zan alifanci go zan dole in ba ni gale na liba ne. fa kana haula arba da guni ni wuce mate al-khulafa ar-rashidin al-khulafa ar-rashidin shi allazina zanaji nasara Allah bihim ad-din bi ayin ga sai kan adini ya nasara wannan wa kabata al-ilhada sai shi mai ilhad da ake ma'ana kafirci da mun da sun ci akida ba ta sai tula da ake wa qahara kuma ebala da mana a alifa shiga kagbe zandu ne ma ga jimu sun jane bagalu wa kasara di makani yi mulmuri muridi masu zula da da matsayin ya zagunin na shi zane muridi da bata ke biya katu gani ko a tilata fayanan da wajen bata a a a zuba su wa kawadi makani himul islam sai ki mace a kago laya musulunci biyu to ya zame jibe da nayi mata yayi wa rafa'a fi ayyamihim bil haqqi alam wara fa'a wa la tuladan fi ayyami wa faza wuce ji bil haqqi ya gaskiya ala alamu tuta ji ma'ana tuta gaskiya Allah da fiti zamani al fa'u al rashidun ji wannan wara dudu yayi aske ma da gaji da aske shi wa nuri wa nurihim wa wannan wara bidu ya ihim wa nurihim wa bahayim zalal wannan wara dudu ya ihim bi aske ga sai ta ya da ne jaskiyo wa nurihim ngan bi aske da wuce shi ma wa bahayim ngan bi aske gake ya ci ga salam ga sai ta Allah ba shi kone da yadda ba kwana ta ta ta ta da to wa aka kaga lafatihi sai ma tabbatar waje bi khalifan jayi wa wa'adihi wa wa wa'adahu as-sabiq dan da alkol ya ce ne shi bayani fi qawli azza wa jal ba lo diga wa'ada Allahu alladhina amanu minkum sai ta alkawal yanda zai ji imani ميلي ابونا واعمل الصالحات اتملو تقولنا لا تخلفنهم في الارض ولا لا تهلف تاتيا يمبو كما تخلف الذين من قبلهم كم زيداد كان لا عنصر ولا لا روح لا تي حليفنا ولو مكننا لهم دينهم وما قاتم كيمي كيا جاء جين ابو الذي ارتضى لكم نوجه دائنا فلا يبدل لهم من بعد خوفهم امنا وما قاتم لا يا باي دسون قامين تلا دي ايها وفي قولي بانو بجيغا والذين ما غاب باسد ناتنغا والذين معه يا فمان بانو صلى الله عليه اشداء حدثني على الكفار يا كافرجي وحما بينهم اجي to sai ya doshi lukan sujjadan ya tabu da fadlan min Allah wa ridwana elo jada elo ruku sai ji bada sai ko sai wa fa'ala daga bayan sai ta ba nan daga akhraja أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجيب الزراعة ليغيظ بهم الكفار yana na zoyin a kalaja shatu'ahu yanu zana ya tiya fa'azarahu wace sai yi lo fasta galaba wanda ya je kpin wani ya wani je wani fasta wani wani kin unguke da yaji kin wani kuni ala su ki bita cin yoji buzuraha zandon da na gani nuni na ngali ne wani sai dunga ah sai eh, kan zama gingina wani ba na ni da nan amma da ne ya kai zabi himul kufa ko ta bai go su ta zai yi nuna in ma'ana faga ne su a sallam shi a na da ba an wace a jinse a ibada ji a fugu a fi kirki lo alhaji zanci ko shi ma sha Allah na jelo ki hadini yaso kina ga ne ga sai ne ji bai lokaci na bugu ka sin doro ga ya ne ga ni fetu ne mu na ga ni ma maliku a haji wajen shi shi shi ka shi ro rasu da shi faman ahabbakum zando ne ga wa sabi alibi shi na wata wallahum ikila wallaha yanan wada alahum da ci ba addu'a yanan wara a haƙahun da ci jiki a yawa ya ake zama ce nan wa a rafa farnahun mafi falala yana fa ga simsa izina da ni ga ajiyar rabo da nini zai jijiyar rabo nan wa man abu gaza hun da na ma'ana abu nan wa sabba hun da ci ya tukunan wannan sabba hun da ci mada jaye ba ila ma tansibuhum ilayhi rawafid ya ila shiya ji ya jaya da ba ko jiya da ba sada ne jinan wal khawariji ya khawariji jinan la'anahum Allah la'ana ta jin tabbatira fa kaji halaka fil halikin na wato ya ji halaka da min ya ya ji halaka ne wala cin ganne ne za su daji ina jaya ji ti sada ne sa su da mure ya ga lokaci da shekaya ba amma kilo ga wariji jo ya ga sada ne bi ga gukun ya su fi kashi amma ke ga gukun ya jamal ko to ko yana rawa da ku waji to ai ko sai da ku ne su fin nan ne da ya jamali ne ji faruwa ta ce sabi da ana khawarij ga sababul mursi khawarij ga ne ga sababul mursi zugul wa kitalu kufuru sai bago ya kula ya ku doji na ga kafiri zai gundo ji fata ne wale ba ne ga ce ya bane ya ba ga sai ji libe masalai fa da alibi a ba rijiyar zamani na cikin zugun da bara ya je a yaji a duba ci gaba ga hundan na soba hunka ko cinna amma da bara da waje na tafsir ne ina ba su jiya mallan da yakun ma ma'azar Allah to laika humul kafirun nan ko ji ana ko ibn abbas ci ga wa kufrun duna kufrin nan ya tafi kunan majiji ya ce ka kuna ya bar da ka kuna ya zar da nan a kaida da ba ibn abbas ibn abbas ma juja ne ibn abbas ga ayo ibn abbas do ji ba cikin gida ko osman wala ce sai ta waye ji mutunci be ja ja ja ja ja ja be da na la mu ya khawarijanci wala mare kai la je tiwa to lama la ya zuga da bidiyaji da bidiye da bidiye ha don la'ana hun mullawa la'afa kuli tabbatu ya sakai alaka shi la'ali kina zan jo na ji ka ya alisa sallan mai tokon wanda haji din za a ci alaka dan da ya ji alaka ne kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi sallallahu alaihi ga la tasbu ashabi daga ji ka mai tokon man faman sabbahum zan jo na ji ta kona fa alaihi la'natullah la'natu tuluji tabbatu ne wa qala annabi gam man ahabbahum zan jo na ga wana fa bi hubbi ahabbahum e gogo ne ji amina ga lauci wa da wuce shi wa man abgadahum da na man na abgadahu sai bane kalu kina wa man azahum kad azani ndo na damuwa ku ji da ta nan ko la ya wa man sabbakum ndo na ta kuna ka alayhi la'natullah la ne sai ji tabbatu ya ko a wuce ta ji ga hadisi na yi fura ma ke ke musulunci ne ga ke ne sa ne

wasu fikirin man gan wa in ta halla lati da dake kare ta gaga kun tasu in ma ne za imani jin ko da ni bisa sada mu magun da ne jire da su ya ce lidda da su ke da shi musulunci ma da na sabu da wani bada da akwai lafuwari ta bayanai ibn hajar gan kuma tunan ga na da bani sadiga ya yayi ba shi sada ne bi ya fa na sarauri sai ki na gan لقد رضي الله عن المؤمنين sai ce da jiwa mumini bi yanzu mu ba yi wunaka ta ta shajarati na feji mu baya a karkashin shimonan sai ga da kafita Allah wa annan nabi sai ji ba da annabi wal muhajirina ya muhajiru na ji wal ansar da ansar ji allazina jama'ana ji sabu wa lam tu'ani fi sa'atil usra lokacin bai bayyana su ga famu bai sai ji ila imani ji imani fa gaji kamar da sai ne latunan yaga, wa fa in amanu bi misli ma amantum bihi fa kadi a aga imani ji iri imani ne iri ne ji imani bai nan fa kadi tadaw aga da bawo kam fa in tawallu a ga ji aga aga je baga ji ku jiga ya ji imani iri ne kina fa in da ma fi jiga kin sai ni gogan da kenne bai da jaba da shi fa sai sai kawo Allah ta tuna ku a ga da sai ga wanda zina jawo min ba rigin zai dace su magana ya kuluna aja sai ga rabba na sai ke yi rikirin da na fada yi wani kuwa ne nan da zina saba kuna bi iman da ya gile shi da nan da imani na wala ta ji an ce kulu bina gillan da zina amuru ga lannan wadda ya mai waya sai ja imani jina ma annabi sallallahu alaihi wa sallam la la tasbu ashabi sai da kisa abin shi kuma law anfaka ahadukum mithla uhudin zahaba da ya daga da miliyan bana wa uduta da jefa cikin zinariya nan ma ba daga mudi ahadihim wala nasifu da ma tun ka mudi yanzu ko ga sai mudi sai ne fada ta rana sha ne ga imani fadu baba sabi jela da hijira adala da nusra adala da ai manji nabi adala da alo ko badr da ko ugu ba ta adala da nabi adala da nabi jibi anabi sa mi ake ke la da ya ala musulunci ala u zan ce bana ne daga man da ila uda fa da wajiro wajiro muna bila biya min da ku ba min ujuri yin shay'a wa man da ila da zan do ne mai da ile bin fa ne uzura ne kuma ta ji jibo uzura muna bila biya ne me da sai daga ku gani duwina mun ga da ku ba min a zarihin shay'a mai duwina ne tiyan zamu ce jibwa ko ba ma yi zaɓe ko guru nan wa di ladayen da tuguru wuce wa di ladayen ke da tuguru wuce nan wuri ko zai shi malutu ana sandura jini ne ya tuyar da wuce shi ba bijiyan nan ta ga ni mai su suri salu ta zuma ne ko gab da gab annabi baka tuwa shi kuma annabi ge annabi ge annabi ge dole zali sai ki alin zijo ta da annabi shi annabi ga annabi za su ga mawafaka ta aminu ta aminin malaika zanan ani ya buga ne da malaika eh ga da ma ta ka da min zan fa biye da jibu ga ani nan ina ne su da ga annabi kai rifa san ne da jibe kuma na ta ga da zuwa wani yana sallallahu alaihi wasallam ni dai ka aya alkurani ake ci jinin sadi alibi ji alibi alaji ujilu ya wannan zirju layo sahaba ji na na fatima sai na ali bawon ko rukayya da zainabi ziyar sai usman na na aisha eji sai na bakar wani ya alibi yo haffa eji sai na umaru wani ya alibi za aki ya gai fa ja ni sa sallami ashe la ya shi ya dojo to ta zani ani sa sallami ale ta ga abun ba ni ji falla cikin yi na fa a ni biya sai da ma ya kuma za ba ni ba nan ne di nan wi fa ja ni sai da ma ke kuma ba ni ga wi di lada ni di no daga ajiwa di lada ya zando na ta biyan ko ba da nan ne gaba nan gando ma ke da shi shi wa muridi shi kuji shi ga muridi shi falan lai la da yansu ada ni mamu bige giyo ko da ari ko su fili ga tin ya gane ni bata ni bata yi daga ne ga yaron da dalilin su da niya dan da shi yanda ya ka gaji to ci wa ba to ci kaji to ci gabe edni to ci ba wuya to mu na yi da ga ganin ni ka musulunci lo ni ba yo ni sai na abakar من يجي تكن يوز إلى جبال جانب سيدنا علي من يوز يوزه بلال أكيد من يوز يوزه نانا خديجة رضي الله عنها أما ذلك مسلم تلوان الإطلاق جنرال ها نانا خديجة رضي الله عنها سيدنا بكر كن كان يوصل شريعة مسلم tun kalmar to ajiwa ya ya nabi nan da yoyi ga ni sa sada ne sai na baka gara siddiku ebe kana aga an ni zaba wa mafi gora baka bakari ga kaza kaza kaza sai na baka da wani magana ne bisa ga gaskiya ga mutan zano shaka daga wucewa a cikin ga as-siddiq as-siddiq al-akbar mini fa na sayyidina abubakar lakin jira bi ahidi sallallahu alaihi wasallam idu ma fil ghari idu ya kuwa li sahibi la ta'zan inna allaha ma'ana idu faka kuna annabi sallallahu alaihi wasallam ka kuna annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar shi ban korona in kana ni sahibi ya ne ce ga sayyidina abubakar ne sahibi ne ga la ta'zan ne jira zanama inna allaha ma'ana

ni fa la na bakaro ana da jirgi ga sai na bakari da imani sai wani annabi sallallahu sallan wasallam ga sai za sai za da shi sai sai la kara ka ka dinan ko nan ko da abin yawa ga ya wuce sai ki kuma sai ki kire wanda ya bakara labu ajin yare ne ji sai boyan mishe nunu mana yau lanar ko nunu ajin ajin je wani sai nunu an da addini da yanzu shi ka daga yi a albakar da ta kallon nan kwaye a daga ga yayin wumi ne ya zana wa abubakar na umar ne ya rijin da gangan mai ma da ya kai mutu abubakar to yau ji ma na namiji jari'a a daga ga kagan wani sai na da wani ya zaɓe a a shiga wani wuji ko da yau shiga a daga wayin lam abidi in kagan da yake wa ya zuku a daga ga a babakar da ba sai na abubakar هو شارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بكر قال نو ما نوشو جالفة هذا وجه وشوش كبا وشوش كيا إن شاء الله لما لا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر صلي صلي منا وراجع قلت أجي قلت سيدنا بكر شو جزاجي صلى من فلا سيدنا بكر هذا من من بعد يقاتل أنا واقع سيدنا بكر وأنا سيدنا بكر رضي الله عنه a ga ne man habun na filaita zuwa wagon kala ga aisha na aisha a gani na rijal mini ba riya ga abu ha baba yana na aisha to ga ita na bakar mini falala ya sai na bakar alabi ga loba duk mun ga nufin lumin sayyidina bakari hatta babu na nufin jin da khatu ana wa Abubakar bakari wa umar wa kharashu ana wa abu bakari wa umar mutiya ta yuta bakar to muru miji ta yuta bakar muru ga ya nabi sallallahu alaihi wasallam bai yin na bakari wajen hafsa bashi da kuka mabu ma a jagan nan kafina kafina ji sulu ya albudaidiya da ko aka da bismillahir rahmanir rahim mushriki ga ne kaga ya daji da Allah rahman ar-rahman ar-rahim no sai uzuri ya biya to dai ka Allah wani ke ne ya na hannu ka gafe ta sai na ka gafe mu sai na ka gafe mu a a kabe ne ya alkawari na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun ji tsakanin wajen mushrike maka ce ga kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza nan mushrike ga yi da rasulullah kaje ga ga rasulullah sai wa da tsakani ne ma yanda yake ce ga fete sai na mure ga fete sai na baka sai na mure da ke tuni ga abakar ne diga ne alasna alal hakki wa malal basit kun da gaskiya bai ta ci ta gama na sai na ga yin wato fa liman narda bi daniyati bi dinina liman narda daniyati bi dinina kila ya gwe ba da dini bai bai nani sai na bakar na lan yi zai an Allah abada sai ta kara sai ta ka ce ci wa ta yi gari sai ta ji wula ga minwa sai ta kai wasu kun je gari na sai na mara wuwan ga ta mana sai na mara da yake luba sai na bakar ko ne liba alaihi sallam ki ga ne ga ne ga dane ga dane ga dane ani sai ke gungun sai ci ma ta ya ga sai ta bai jire sai ga ne daga sai na bakar jirin ya ma jirin ni ka kuna wa wujije kwaya badiro nan alabi gan kago sai wajen yayi za a yi wuce na alibi za a tsalla mai yi nan gasa sai na bakar wata ibiyayi amma gaji zuru sai na maru a da amma ga awa mun waje dangi waje ko sau dangi waje ko sai dangi miji ko sau wuyan miji ko sau maje miji ko

sai na mawar ce ne ga ka'a wani ga ba bakar min nan zuciya ne sai na mawar da ba san wasu kuma ta ga ne la ga lagaci be a bakar ganin Ali zai ga bakar sai na bakar kiwon lugwa ya ne wajo na tarabtu lahu mulla wa rasulahu yana lugwa ne sai cikin gani ne fitu ya bai dukiya ne ba ta guku be ganin sai na mawar zuku kiwon lugwa ga ne wajo na tarabtu lahu mislahu da shi ngabi ngabi lugwa da mun wajo da sai na bakar hadi je wa zo sai na bakar na wale da hannun ya fofe da wadani a nabi da sallar a tsanin kuma yau masahiman zirki ma yana da wata zuwa sai na bakar gani a nabi ma a samu yau mamin kuma kinan riya zagwa bakin yi tiginan nanin sai na bakar gani bi jan mani taba bi kuma yau bajana gatan zai labi to jana ga nan nan sai na bakar gawi annabi da ga nan sai na bakar gawi annabi za a ga wata mace ma da cewa da kai janna tarbiya ne ba ta wa goyar kan da zaya ila fa da wancan da gani din nan sai na bakar kani annabi sallallahu alaihi wasallam mujahidin nan ga dalita ta dai har a sai ga ya ba Allah wal mu'minuna illa Abubakar sai ka hajiya da mumini ma je da ta bakar abakar ga jihar ko wani ne zo na ku ai gogowa ya sai na bakar mun je za cikin ya ya zama ci kuro ka kuna ne sa sallam jajiri zo nan na jajiri da na da sai na bakar shi ka kini ni ta ciki bo alaƙa na jago man ba zana jira gu kaftulu ka sai na umar sai na umar a ne sa na ga sai na murgan inna shaytana la yafruku minka ya umar shaytan ga yoyi wa da shi bicho sai na kuma fa la sai na mur gurin mun fadai ya sai umar to shi sai ta ya ji ne ya je da ga sai na mur ina sai ga hali ga hali kun ga shi ne sallin ji ba makam ibrahim nan ta tafi cewa ta tafi makam ibrahim musalla shi sai na mur sai na da ga hali ga hali ya dukulu alai wal fajir to za guru za daidai ko yadda da bobo da waga ga yo ja sala a ba ja sala a ji wato ta tafi ta a hayayen hijabu ya yi wannan bi kullu azwatika wa banatika wa nisa'il cika min halihin nan min jalabi bi ki aya ta tafi na ga ango a wayo da nan haya da ci gaji na zuru da la kitabu min Allah sabaka da nafsa kun ma ka kun shi ya hani na sai na Umar a ci ya gun eh tele to mini fadai dan sayyidina Umar la ga sayyidina Umar

nga jilo ce sai jaru da shi min ci kunyo shi ka fa min ci kunyo janna da ga biyu wani no da ga da ga ci min shi shani min ka wato kunyo shi magana ne shi na ga umar kasa khattab yi yo ba ga ga dan ba